وقال مالك رحمه الله تعالى في من نسي الصبح وان يمن تصلى الصباح او نال عنها او نام عنها كوي بكي دجا صلى الصباح حتى بدا حاجب الشمس ماذا كان اي اوت حاجب الشمس ينزكو ranar ba ta ɗago sama قال يصليها يصلى تلك ساعته تاكلوا كتن خطيئه اذا ذكرها وان فيها العصر ان من تلا عصر حتى غاب بعد الشمس هربتم غرن رانا يبقى او نام عنها لا اخر تيكو كوي بكي ثم ذكرها فليصليها يصلى تيتا مكانها wala yi akhiru ba zai yi wata wata ba ila magidin shamsi ba zai ce ko ba abin da ke so ce lokacin ba an hana nafila ba to ai nafila aka hana ran kofa ba hana ba ran ko za ka yi shi a kowane lokaci ka tuna sa ana bin ka za ka yi shi rana na faduwa ko tana hudu ba وكذلك حتى من في غيرها من الصلوات هو بمنزلتها قال مالك بن انس رحمه الله تعالى عن زيد بن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا ركض احدكم عن الصلاه اذا تنكو يبكي بك الله بكي رنجاشي او نسيها sun man farzi a ilaiha daga nan ya farka zuwa gare ta na kuma salli ha, irin yadda yake yin ta in ta bayyana wa ya bayyana in ta koye wa ya koye idza shalla hali waqtiha مالك رحمه الله يقول عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصليها wanda ya manta sallah ya sallace ta idan zakaraha fa inna Allah ya kulu a salata li zikiri ka tsayar da sallah don tunawa da ni قال يونس سمعت ابن شهاب يقرأها للذكر يدا كرم تاتا يقرأها للذكر ما يقول لذكري ها ابن وهب يشي عن صفيان عن ابن شهاب عن سعيد بن المصيب قال أقم الصلاة لذكري قال إذا ذكرتها يعني عن ابن زياد عن سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم قال صل المكتوبة متى ما نسيتها فيسلم فرلا كل لوكة من تاتا إذا ما ذكرت أنكتنا في وقت أو غير وقت ألوكتي كما ألوكتي ابن وهب ينسوا عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال من نسي صلاة من صلاته وأن يمنت وتصلى دج صلولنسا فلم يذكرها إلا وهو وراء إمامه بيتنا تبا سينا باين لبن فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسيها ثم ليصلي بعدها الصلاة الأخرى ده جنية الله وتصلت وقاله مالك والليث ويحيى بن عبد الله مثله من حديث ابن وهب قال مالك رحمه الله وعلى ذلك الأمر أكون لمرين عندنا fi haka ake akan wannan lamarin haka ke gudanawa a kuma fi kulli man nasiya salatan falam yadhkurha illa wa huwa fi salatin ghayriha wa huwa ma'a imami aw wahdahu yana tare da liman ne ko yana sallah ne shi kadai qala fa inna salata allati dhakaraha sallan nan da ituno fa fiha wa dhakaraha fiha sallar da ituno a cikin wata sallan ainihin tafsir alaihi sallan da yake yi suna na bin sa wata sallah wannan sallan da yake taba shi wala tujza'uhu hatta yusalliya sai ya sallo waccan ba'da salati lati na fiha fa in kana ma'al imam idan yana bayan liman ne sadakara zakara wa huwa fil asr ya tuno yana cikin la'asar انه نسي الظهر مضى مع الامام زي وشي ثالث الامام حتى يفرغ فيصلي هو الظهر يي اذر ثم يعيد العصر ذاك جن ذاتكم وانا نظاما وانا نكعنا مقابلنا ذاك مقاعة ذاك يا بالعصر كان عذار كبير ذنية كبير كاما سني ما كوي سوى بجمعي كوي ka zo ka yi zahar da la'asar shi kenan sai ka bi su suna sallar da asar kana azahar ka bi su da niyyar haka hmm? kuma yi tsallake yi ka bi su da niyyar sallar la'asar ka zo ka tara ana nafila ana tararihi ne fa ita shi kenan tun da kana rasu baka samu sallar isha ba da gani ana yi ka kabbara da niyyar farilla in an yi raka biyu aka sallar ne kawai sai ka je ka kawo farilla ka ta yi sai an jifa sai aka bar irin waɗannan fata'o'in to komai na sallah ba sai an burkuta ta ba yanzu ba mutane ne ba yanzu suka fitar da sallar juma'a ba za a sallar juma'a ce yau bari a haɗa a haɗa sallar la'afar da ta juma'a saboda a sauƙaƙa mutane babu ruwa babu kuma da mutane sun samu sauƙi magariba da isha sai a haɗa a da la'afar sai a haɗa ka zo sallar da azhar sai ke na ce ka ga ba kowa masallaci kai yau haɗawa za a yi ka tafi inda za ka je sai da lafa ba da ana so a so ka kanta ne ko ka zo ka sallar da asar ka shiga cikin masallacin ka zauna kato kato kato hudu ta yi kai masallacin alama wace ai an haɗa ina an sauƙaƙa mutane duka wannan kwalakcin sai haka za ka bi shi a irin wannan abu haka da abu na ɗinsa yaushe za ka karanta a littafi daga cikin tsarin koyarwar imamu malik ko shi malik ba malami ne ba ga yadda kai ce abun da muka samu ana yi a madina inda annabi ya rayu su kuma tsakaninsu da annabi muhammadu ne kaba kausai ne sun ga waɗanda suka ga abin manzon allah to amma a lokacin da yi wannan yanzu an yi bincike kasar nan fa inda zaka je gonar mu na nari an kada ka kawai na mai kawai an ta nan kai bai za darabtu fil ardi to duk da ka wuce nariya ka wuce ka bayan mun je nan gonar kasar za a yi kaga irin wannan kwaba na ta ce za a zuba wa yana ce a kusan yin za ka je ku kwaba kayan ku amma ba wurin mu ba mu waɗanda malamai da suka ce malamai ne sun sani sun iya nam babu abu in ma akwai sanyi babu shi a najeriya kaf najeriya ko inda ke wannan mugun sanyi to ka dubi madina inda ake ainihin abin din kwatakwan dama madina ana haka sallah ka dubi inda amur bin wa ake da suna eh, in an yi ruwa su da madina ba a ruwa ana yin ruwa hankali ya tashi umar dan abdul aziz sai da ya gwamna madina ya fi amma da ya koma shan idan na ta sallah ana shan kullum ruwa ne yanzu ina da son ba tabbatar ba ina jin ana sha lagos mu ruwa ko eh? don da misalin mutum za a dakata irin haɗa sallar na kenan lagos gaba ɗaya da ba su san sallar ba su yada sallar abubuwa malami ne aka basu a hannun jahilai da hannun yara marasa hankali ba za abu hura ce Allah na neman ka tsare ni daga shugabancin yara sai ce annabi ce masa karauki Allah ya tsare ka daga shugabancin yara danganci ne kawai gashi nan in kai magana su zage ka hmm. kai sai mana ka gaba ya sake wannan sallah dole fa shi ne aka ce ai a cikin aka ce in shi ne liman zai sallah bai ce sallah ku ta ɓaci gaba ɗaya ku sake daga ƙasa ba shi ne a nan ta littafin aka yi magana cewa ɓacin sallah liman har ta taɓa ta mamu ita ma an faɗe eh, shi a nan aka ce shi kaɗai sarki sallah saban da mamu ba ka na zari duk da duk in gaje ka kama su tiyarin ka sai gyaran allah to da masu yi tun da mai an yi shi a nan kuma kana zaune a wurin nan da kullum in na zo kana tsaye da take ina tsaba sai na yi haka nan gaje sai mutumin nan da ya zame shi yau sai a su wannan wa'ayi wuce ka tabbatar sunan ce to shi ke. kana na aka yana karatu eh an ya riga ya yi kabbara shi yana an gama in dai ya shiga yanzu ka taba ganin mutum a jirgin sama ka shiga jirgin sama lagos sai ka tuna sakkwato za ka <laughs> sai ka ce sai ya jirgin sauka nan a buɗe min kowa malaruna yawa ko ina ne yake suka yi hannu riga da lagos da sokoto sokoto zai nan haka ne ko wajen ina ne nan adama rago ya hau jirgin to kamaru ma ya hau jirgin kamar sun yi nisa sun je wajen adama sai tuna zai sokoto ba shi ya kai ya sokoto ba ne ko nijar ba ne shi a da jira sai kaje sai kashi ga dole sai kaje kamar su kuma kuma ka biya kasa hmm? ya ba ai wanda zai san kasa da su mutum na iya faruwa ai tun da kasa kwafa kwafa ne ne hmm? an eh, Allah rabu da jirgin da <laughs> ya wuce ba a kansa ba ni na kawo shi shiriri ta ce a yanke jirgin gaba daya mu je mu mu je karatu ni dan wurgo shi saboda tambayar da suke ne tambayar kuma sai ne himma sai na bashi an sa irin tashi da hakura da shi mu je wa huwa fil asr ku annahu annahu nafi nafi adh-dhuhra madha ma'a al-imam ku hatta yafrad fa yusalli huwa adh-dhuhra thumma yu'idu al-asr duk ina magana ne ni abin da gumo in nan ba su kawo jam'i in kan waɗannan littattafai dole ka kama rudani kuma sannan in kai almajiri ne ka je ka karanto wannan pamphlet din ka kawo al'umma ka ka haɗa bala'i da fitina a cikin jama'an ka to sannan kuma misali a ce ka karantar da masallacin nan ka karantar da na tudun wada ka karantar da na sultan dallo ka karantar da na kaza yanzu kai ne kake so ka zama malikin kuma saki wannan malikin mu kama ka ka je ka kai wannan lamari kano ka fita lokal government din nan duka gaba ɗaya ka je ka san su wannan karatun naka to kenan me kake nufi gaba ke yanzu duk inda ka je a ƙauyukan nan duk inda ka je kana buƙatar halali za a koma kana buƙatar ashimayi za a ɗauko ma to yanzu complete din naka za ka ɗaura ka raba musu mutanen nan so ake a nike kuma da mushkiloli yadda ga yan shi'a sun kunno ga yan qur'ani na sun kunno ga su wane ne sun kunno ga su wane ne sun kunno kai ma sai ka kunno a rasa wanne za a kama Da zaka na ka dole ka bashi dole mu ahlus sunna mu kama abu guda daya a karatu mu karanta komai amma aiki ga inda hanyar mu gwada ban mu guda don mu samu gudanar da mu ɗora ayyukan da ake ciki wa in kana wahdahu fakariha fa zakara in yana shi kadai ya tuno ta wa huwa fi shafa'in sallama fa salla dhuhra wannan shi kadai kenan kaga mutum yana tafiya da motar tafiya inda ya gano ba hanyar kano ya ɗauka ba ya ɗauki hanyar birnin gwari zai je kano ai bai jira a je birnin gwari kafin aka yi buru ko zai kwana biyu sai kai ba ku hanyar kano ka ɗauka ba hanyar binnin gwari ne za ka biyo da kanka وهو في شفعه سلم فصلى الظهر ثم الاثر ظنا يا ba عليه Fa in kana فان كان لم يذكرها ان بيتنا الا وهو في وتر سينا وتري شيء صلى كده ne fa magana min salati shafahu da biyan tashi da zakatin ukhra thumma yusallimu thumma yusalli adh-dhuhra kafana